wani daɗi na musamman ya ji muryarta da take da shi shi ma a hankali ya ce no problem sannan ya wuce wajen zamansa ya zauna wannan yarinyar kuwa tun da fafe ya zauna take satan kallon sa, because ta ji nan take ya burge ta har ta ji zuciyarta ta kwaɗaitu da ina ma ya zama mallakinta ai ta samu mijin nuna masa'a shi ma a cikin zuciyarsa haka yake tunani lokaci guda ya ji ta masa a ransa kuma har ya ji sha'awan aurenta don ta masa ɗari bisa ɗari kuma yanayinta ya yi daidai da kalar matar da yake so. Juyawa ya yi ya sake kallonta aka yi sa'a kuwa ita ma shi take kallo. Lokaci guda suka sakar ma su murmushi mai ƙayatar da zuciya. Sai a nan ya mata kallon tsaf fara ce ba har can ba don ma ya haɗu da mayuka da hutu ne. Tana da round face idanuwanta 'yan daidai-dai haka ma ba ta da dogon karan hanci sai ɗan ƙaramin bakinta amma a waye take sosai kuma daga garin ta yar fashion lura da kayan jikinta da kuma yanayin ta kuma da ganinta doguwa ce ƙirjinta a cike sosai don sun ci ko riga a hankali ya sauke idanunsa ƙasa shiru dukkaninsu suka yi ba mai wa ɗan uwansa magana amma kuma kowa yana son ya sake jin muryar ɗan uwansa da haka a hankali har dai magana ta shiga tsakaninsu safe ya tambaye ta ina take da zama sai da ta wani juya idanuwa cikin yanga ta ce ita 'yar Najeriya ce karatu ya kawo ta Singapore amma yanzu ta gama gida za ta koma da zama kuma iyayenta a Kaduna suke cikin gamsuwa ya kaɗa kansa ya ce kin gani ma ɗan Najeriya ne ina zaune a garin Bauchi nan ya faɗa mata abin da ya kawo sa Singapore ta ce ah ka ce min kai babban mutum ne murmushi yayyace ya a ake dai kike big girl duk suka yi dariya salon matan da suke a waye ta wani lankwashe kai a shagaba ta ce ban kuma ji sunan daktan ba hakan da ta yi ta sake kashe shi da hakan da ta yi ta sake kashe shi don ba karamin birge sa salon yangan yake ba a natse ya ce muhammad al-amin wow nice name gaskiya sunanka mai daɗi da kyau kamar yadda kake murmushi ya yi ce haka ko nodin kanta ta yi ta ce yeah ya ce thanks amma fa ni baki faɗa min sunan ki ba ta ce ta ce i e, na baka buƙatar sani shi yasa amma tunda kana buƙata sunana juhaina juhaina ya maimaita a hankali don sunan ya masa daɗi sosai ya ce sweet name ta ce thanks dr al'amin ya ce you are welcome nan suka yi ta hira su kamar sun saba inda juhaina ta ringa yi masa hira cikin jan hankali shi kuma sai biye mata yake don kawai shi ya gama yanke ma zuciyarsa ya sami matar aure sai da suka sauka a abuja sannan suka yi exchanging contact nasu na nigeria a abuja suka yi sallama inda ta shiga jirgin kaduna shi kuma ya shiga na bauchi dadi da mamsi da didi ni'ima su ne suka je aya a suna isowa jirgin su na sauka lokacin misalin karfe 11 na safe don saukar safiya suka yi a abuja fafa na hango cikin fararen suite wanda suka matukar karɓar jikinsa komai na jikin safari ne har da takalmin kafarsa farare tas yana sakkowa didi ni'ima da sauri ta karasa wajensa ta rungume sa ta ce oyoyo bros shi ma cikin murnar garin ta ce oyoyo sweet sister i miss so much nan suka karaso wajen dadi ya rungume sai ya ce miss you son shi ma ya ce miss you daddy Mamsi ya rungume ya ce Miss a lot Mamsi ta ce Miss you too my dear. da grand driver ya saka kayansa a mota suka nufo gida direct gidan dadi suka wuce a falo suka yada zango inda suka fara hirar yaushe gamo nan masu aikin gidan kowa ya zo ya gaishe shi sai dai bai ga wannan villager ba a sai ya ce allah ya sa ma ba ta nan mamsi ta ce son ka shiga site naka an gyara sai ka yi wanka ka ci abinci ko ya ce ok mamsi wallahi a gajiye nake sosai zaman jirgi ba daɗi duk a takura nake dadi ya ce idan ka yi wanka sai ka ɗan wartsake ai mikewa ya wuce site nasa na da na cikin gidan yana shiga ya ji wani ƙamshin daɗi ko ina a gyara tsaf toilet ya wuce ya ɗan watsa ruwa mamsi kuwa fafa na wucewa ta nufi ɗakin fauziya a zaune ta same ta tana kallon katun murmushi ta yi ganin yadda fauziya ta yi bala'in kyau yadda ba namijin da zai ganta bai ji wani abu ba Sanye take cikin ƙananan kaya riga da siket 'yan ubansu, kofi brown masu adon duwatsu, sun matuƙar yi mata kyau. kan nan ya sha kitso sai ya sake fito da kyan fuskarta. Ta saka pink baki ta yi kyau iya kyau kamar ka ɗauke ta ka gudu ga wani ƙamshi na musamman da ke fita daga jikinta. Ganin Mamsi ya sa ta yi murmushi ta ce Mamsi ban ji shigowarki ba, hankalina na kan TV. Mamsi ta ce never mind daughter, ki je ki ɗauki abincin fafa ki kai masa side nasa amma wata watakila yana wanka so ki jira sai fito sai ki masa sanni da dawowa ko cikin girmamawa ta ce to mamsi amma bari in ɗauko hijab ɗina mamsi ta ce wani hijab kuma abun duk cikin gida ko dan kwali ma ban yarda ki saka ba tun da kayan ba mai dan kwali ba ne cikin jin kunya ta ce to sannan ta fice kicin ta shiga ta ɗauko babban tiren da aka haɗa abinsa a kai ta wuce ta nufi side nasa Falansa ta shiga amma shiru ba kowa sai ta wuce bedroom nasa. Tana shiga yana fitowa daga wanka daga shi sai towel ɗaure a jikinsa. Hannunsa rigar da ɗan ƙarami yana tsane ruwan kansa. Ɗago kansa ya yi idanunsa ya sauka a kanta kallonta kawai yake ba kyaftawa. Ganin yadda ta yi kyau, fatan fatanta ya murje ƙirjinta sun wani ciko. Ganin ita yake kallo ya sa da sauri ta juya bayanta. Ta sunkuya za ta ajiye tiren da ke hannunta, nan ya sake rikicewa da mamaki. Don yadda ya ga bayanta, Fari da ta sunkuya, gashi shaf ɗinsu sun fito tas. Nan take ji wani irin abu na fisgarsa ya ce anya kuwa ita ce? Ga kanta da ya sake ɗaukar sai ya ce ashe tana da gashi. Takowa ya yi a hankali ya zo jikin ƙofar ya tsaya ita kuma tana ajiyewa ta juya da sauri don ta fice saboda ba za ta iya ganin sa a wannan yanayin ba tun da bai da ko riga. Tana jiyowa ta ganshi jikin ƙofa a tsaye na mata wani shu'umin murmushi. Cikin sauri ta kawo da kanta don ba za ta iya jure irin kallon da yake mata ba. Fafa har wani lumshe idanu yayi ya buɗe lokacin da ya sake kallon ƙirjinta ga wani sheki da fatan ta yake yi na ɗaukar hankali. Nan ya ji zuciyarsa har ma gangan jikinsa suna sha'awar kusan ta ko zai samu saukin abin da yake ji a cikin jikinsa. Ganin bai matsa a hanyar ba bare ta wuce gashi duk a takure take jin a hankali ta ɗago kyawawan fararen idanuwanta masu kamar madara sun sha kazau sun yi dara-dara cikin sanyin murya ta ce ya al'amin zan wuce ya salam shine abin da ya furta a zuciyarsa don sai ya ji muryarta yau daban ce ko don yau ba a cikin masifa ta yi maganar ba kallon cikin idanunta yake a hankali ta sauke idanta ƙasa don yin wani masifan kunyarsa take ji don bata taɓa ganin namiji a haka ba ya ce to ki zo ki wuce mana ko na riƙe ki ne amma ai ka tara hanyar ta faɗa kanta a sunkuye oke zo ki wuce ni ma kina wasting one time ina son na shirya kin zo kin wani tsare ni ya faɗa yana matsawa daga jikin kofar ganin ya matsa ya sa ta tako a hankali sai da ya bari ta kama handul kofar za ta buɗe ya saurin rike a hannunta cikin sauri ta ɗago kanta tana duban sa amma ta kasa cewa komai sai ma kawar da kanta gefe guda ta yi ganin ba ta yi magana bai sa ya matso ta sosai nan fa ta gagara fahimtar me yake nufi cikin sarkewar murya ta ce miya haka ya al'amin bai ce komai ba sai ma rungumota da yi ta baya don kamshin turarenta da laushin hannunta su suka saya gagara hakura har sai da ya haɗa jikinsa da nata filis mana ya al'amin ka bar ni na tafi ta faɗa murya na rawa don jin yadda yake ta sunsuna wuyanta kamar wani sabon maye hannunsa ya kai kanta yana shafar ƙananan kitsanta cikin wani salon murya ya ce kin fa mun laifi ne shi yasa na ana ki tafiya amma idan kin goge laifinki yanzu za ki tafi cikin sauri ta ce to me na maka dan ta fara tsorata da abin da yake mata hannunsa ya kai kan cikin cikinta yana murzawa ya ce to haka ake tarban miji na dawo daga tafiya ba za ki iya ce min ko da sani da dawowa ba turo baki ta yi ta ce au ba ka nan ne dama ai ni ban san ka yi tafiya ba shi ya sa. sake matse ta yi a jikinsa har sai da ta yi ƴar kara ya ce au baki san na yi tafiya ba ko ta ce to ka faɗa min ne ya ce au kin ji haushi ne ya ce a kan me zan ji haushi ya ce gaskiya kam na ga alama tun da harshen shirin dawowa ta kika yi duk wannan adon mani aka yi wa kin ga dole ne na biya ladan abin da kike so ko bata yi aune ba ta ji wani margina ta suna fuskantar juna hannunta ya kai kan hips nata yana wani shakawa cikin salon kwarewarsa Ƙoƙarin hana sa ta shiga yi ganin za ta kawo masa wari ya sa ɗauke ta cak sai kan bed. Yana dire ta a gado ya biyo ta bakin sai kai kan nata ya fara tsotsa. na in ya fara fita a hayyacinsa don wani irin daɗi da yake ji har cikin ƙwaƙwalwarsa. Hannunsa ya kai kan abin da ya fi ne masa idanu ya fara murza su yana wani irin gurnani kamar zaki. Fauziya kuwa da tsoro ya cika ta dantin yadda yake murza ta yana wani irin numfashi. sai ta sake tsorata ga ba halin yi masa magiya ya riƙe bakin kamar ya samu sweet cikin sa'a ya sake mata bakin yana kokoro cire mata riga cikin hawa ta fara roƙonsa don Allah ka yi haƙuri wallahi in dai sanin da dawowa ne zan maka ka yi haƙuri please ganin yadda take kuka tsakaninta da Allah gashi ba a gida suke ba yasa ya ɗan dakata da abin da ya niyya cikin wata murya mai wuyar fassara ya ce kin amince za ki min sani da dawowar ko kuwa har yanzu baki san na tafiya ba cikin sauri ta ce na amince wallahi na sani baka nan ka je singapore amma dan allah ka sake ni yadda ta yi maganar ya so bashi dariya amma sai yadda ke ya ce to amma sai mun koma gida kin amince cikin sauri ta daga kanta ta ce na amince nan ma bai kyale ta ba duk maganar da suke hannunsa na kan kirjinta a hankali ya janye jikinsa ya murgina gefe don baya da kuzarin da zai tashi zaune ga wani irin murɗawa da marasa take masa wadda yau ne rana ta farko da ya ji irin wannan abun. Ita kuma cikin sauri ta miƙe har tana tuntuɓe da kafet da ke gaban gadon ta yi waje. Mamsi da ke zaune a falo ganin Fauziya ta fito a birkice sa ta yi murmushi, don ta ya fara cimma ruwa. Tun ranar da Fauziya ta kwanta rashin lafiya suka je asibitin likita ya tabbatar masu da zaran an yi mata aure za ta daina irin wannan ciwon. Cikin anan ta fahimci ba abin da ya shiga tsakaninsu, sai ta ƙudiri aniyar kawo masu ƙarshen wannan zaman. Ya jima kwance a haka da kyar ya samu natsuwa har bacci ya ɗauke sa. Ba shi ya tashi ba sai la'asar. Bayan ya yi sallah ya fito cikin shirin sa Mamsi ta ce son ga lunch naka an kawo maka. An kawo maka nan ko za ka hau a dining. Ya matsa fuska ya yi ya ce a'a kawai ma ba shi don ban jin yunwa. Ina ga ma zan wuce gida don har yanzu ban ji na tsake ba. Mamsi ta ce to kenan kana iya tafiya zuwa gobe direba zai dawo da Fauziya. Saki ya matsa fuska ya ce no ka zo mu tafi kawai. Murmushi mamsin ta yi dama da gangan ta faɗa hakan. Ta ce to sai ka bari da daddare sai ku tafi. Dadi yana falonsa don ya ce akwai maganar da za ku yi. Haka dai yaransa bai so bai wuce falon dadi. 8:30 pm suka shigo harabar gidansu da ke Das Park. Fafa zuciyarsa wasai ko ba komai zai kashe kishin da ke damunsa. inda Fauziya take a tsorace amma ta ci alwashin ba za ta bari fafe ya ci galaba a kanta ba tunda ba ita yake tunda ba ita yake so ba jikinta yake so kuma kwalilansa suna shiga falo kuwa ya yi hanyar side nasa cikin sauri ta nufi bangaren ta tana juyowa kada ya biyo ta a baya shi kuma side nasa ya shiga hankali kwance dan yayi wanka ya kira titi a waya suka dan yi hira sai wajen tan ya miƙe ya lalimo aljihun wandon da ya dawo da shi ya ɗauki extra keys ɗin da ya karɓa a wajen dadi ya fito fi set ɗin fauziya fauziya kuwa tana shiga ta saka ki a kofar ta har da zare keys ɗin ta riƙe a hannun da tana hamdala ga allah da ya tsayar da ita Naki ta shiga ta ɗan gyara inda ya yi kura sannan ta je ta yi wanka wata yar yalon riga ta saka iyaka cikin ta kicin ta je ta fara kicin ta je ta dafa ruwan ti ta dawo falo ta kunna tv tana kallo tana shan ti ɗinta kamar a mafarki ta ja ana buɗe mata ƙofar falo cikin razana ta miƙe don ganin wa zai shigo abinda ba a taɓa mata ba kallonsa take har ya shigo ya mai da ƙofar ya rufe sanye yake daga shi sai farar singlet da boza gaba ɗaya duk jikinta ya hau ɓari don ta gama tsorata wani mayataccen kallo yake minta da shi because riga jikinta ta kuma tafiya da shi sosai a hankali ya tako har inda take a tsaye bai ce da ita komai ba sai rungume ta da yi tsam akan faffaɗan ƙirjinsa wani ajiyar zuciya mai ƙarfi ya saki lokacin da na fulaninta suka sauka akan chest nasa ita kuma jin yadda ya yi hogin nata ya sa hannayensa biyu ya yi holdin nata tight sai ta sake tsorata har jikinta na rawa fafa cikin wani yanayi mai wuyar fassara da ya tsinci kansa lokaci guda ya ji wani kasala ya lullube sa ga wani yarda yake ji a cikin jikinta saboda shekin da take yi sai ya yi kamar tana goga masa breast nata ne akan kirjinsa sai ji yake tsigar jikinsa suna tashi yawo cikin wata murya mai ɗauke da zallar kwaɗayi ya ce ya dai kike shakin oh you are afraid girgiza kanta ta yi alamun a'a bakin sai kawo saitin ta ya ce Dan, why are you shaking um? cikin murya mai rawa ta ce babu fa ya ce okay to idan babu ki saki jikin gini ne fa amma kina abu kamar kin ga dodo Hannunsa ya kai yana shafa bayanta a hankali ya gangaro har kan hips na da cikin rikitaccen murya ya ce wai kam baki yi misin nawa ba da bana nan. Ɗan siririyar murya ta da siririyar murya ta ce uhm, ni kam ban yi misin naka ba ko sau ɗaya. Yadda ta yi magana cikin rashin kulawa sai ya ji zuciyarsa ta soso amma sai ya dake. Yatsansa ya kai kan lips nata yana wasa da shi ya ce ni kam na yi misin bakin nan mai tsiwa. yace ce den Why are you shaking? Mm Cikin murya mai rawa ta ce babu fa ya ce okay. To idan babu ki saki jikinki ni ne fa. Amma kina abu kamar kin ga dodo. bai ankara ba sai ya ta janyo yatsarsa da harshenta tana tsotsa kamar ta samu sweet sannan ta saka hannayenta ta kankame sa haba nan ya fara jin wani abu tun daga kafarsa har tsakiyar kansa wadda shi ma ba zai iya tantance ko menene ba hannunsa ya sa ya zame hannun rigar tata nan na fulani suka bayyana don ya tabbatar lallai kuma ya canza a watanni shida kacal hannunsa ya kai ya fara shafar su ya ji kamar zai shiɗe nan ya daɗa sunkuyowa ya lalama bakinta cikin da fara take matsawa har ta zo saitin kujera ta nan ta zame ta zauna a tare suka zauna cikin shagaba tana wani yauƙi ta kwanto kansa nan ya fara tunanin ta kamu ita ma bai ankara kara bai ji ta hau kan laps nasa ta zauna tana wani shafar shida da aka haka har da samu saitin kunnensa tana hura masa iskar bakinsa nan rasa a wace duniya yake ga wani tafiyan tsutsa da take masa tun daga bayansa har cikinsa duk da yana harka da mata amma yau ya tabbatar wannan yarinya ta da bacci don komai nata daban yake sa idan ya taɓa shi kuma hannunsa na kan na fulanin kamar wanda ya samu saniya yana tatsa ka ya rike su gam Ta da ta tabbatar ya gama kamuwa ya fita a ruwan hankalinsa sai tsulum ta shammace shi ta miƙe tsaye ɗauko jajayen idanunsa ya yi yana kallonta da shaƙaƙƙiyar muryarsa ya ce me ga kuma ina za ki je kika tashi wani ɗan iskan kallo ta masa ce to me kake so a waje na? cikin rashin fahimta ya ce kamar ya me nake so please in ma wasa kike min na son irinsa ta ce wasa wani irin wasa kuma na ga kana bacci ne shine na ga ya dace ka farka cikin jin haushin yadda take neman ta yana masa hankali ya ce ke ba na son iskanci ba da magana kike nema haƙƙina zaki bani period wani kallon uku saura kwata ta watsa masa ta ce ka manta da wa kake tare ne wannan ƙazamar ce karamar yarinya 'yar ƙauyen nan ce fa wadda ba ta da komai bare abin sha'awa ko ka manta ne to me zaka zo kana haɗa jikinka da ita yanzu kam ya fusata don ya fahimci inda ta dosa wato ita ma za ta rama abin da ya mata tunda ya kawo kansa amma sai ya ce mata please mu bar wannan maganar a gefe kawai ki bani haƙƙi na cikin daɗin rai ko na karɓa ta tsiya kin san zan iya ko wata dariya ta sheƙe da shi ta ce lallai su manya yanzu baka ji kunyar faɗin maganar nan ba to bari ka ji na faɗa maka idan kai zaka iya haɗa jiki da 'yar ƙauye kuma ƙazama to ni ba zan iya haɗa jiki da mashayi kuma mazinaci wanda bai san darajar mutane ba ai ko ba ta tsammani ba ta ji wasu lafiyayyun mayu guda biyu cikin ɓacin rai ya ce ke har kin isa na zo wajen ki faɗa min magana son ranki wace ce ke dan ubanki ni fa na zo na taimaka miki ne don kin nuna kwaɗayinki a fili shi yasa kuma ina gudun da Allah ya kama ni da haƙƙinki a kaina amma tunda kika ce ka ko zaki mutu sai na biya bukata ta na yayya ga ki yadda gaba zaki san irin magana da zaki faɗa min cikin rashin karaya tace na nuna cikin rashin karaya tace na nuna kuɗaina ko kai ka nuna naka to wannan yana daga cikin abin da zai sa ko zaka mutu ba zan bari ka kusance ni ba daga kusance ni gara kare ya kusance ni domin shi dama dabba ne Cikin fusatar zuciya ya doke ta sai da ta faɗi ƙasa amma bakin bai mutu ba sai cewa take ai abu da yawa sai cewa take ai abu da yawa wadda idan baka bari ba randa Allah ya kama ka wallahi baka da mafita tsaban ɓacin rai sai da idanunsa suka kankance cikin tsantsar bakin ciki ya rasa mai zai mai yarinyar nan ya wuce ya ce lallai zan nuna miki ni namijin gaske ne kuma na fi karfin ki baki kai matsayin da zan yi tarayya da ke ba kuma zan mai da ke baiwa yadda idan wanda ya san ki ya ganki ba zai gane ki ba amma kafin nan sai na miki abin da gara karen da kika ambata ya miki fyaɗe akan abin da zan maki yana faɗin haka ya sa kafar taka ruwan cikinta sai da ta yi ƙara mai ban tausayi nan ya sa hannu ya keta rigar jikinta ƙafarsa ya sa a tsakanin ƙafafunta ya wara su sai dai me zai gani me zai gani sake sunkuyawa ya yi da kyau tabbas fat ne a jikinta amma bai yadda ba sai da ya sa ƙafarsa ya fincike sai ya ga jini a ciki.